Kuna ci gaba da sauraron wayannan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilmantarwa da tunatarwa na Shak Malam Abba Kuka Dabu daga wannan tasha tamu mai albarka sannan muna roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko mai amfani da dukkanin wani abu da malam

kawai mace ki littafin wanda bai da littafin kuma zai rubuta wannan abin da muka faɗa idan kai ba jiya a wajen ka baka gane abin ba to za ka yi wannan kan ba yi gudu ba sai gyare gyare da ba da lada wani kawafi ba da jama'a yana daga tekun fasiya Allah haɗi na ƙuri'at yayin da za a karanta fasiya shi yawa arba'in da marati sau arba'in da ɗaya wannan sunatu sunni tsakanin sallar asuba na bula wato kafar da fajar wa yi da farashin sallar asuba ɗin alamatin da aya da ciwon idanu da ba su ilimin nan mai ciwon idanu ba in yana zo tsakanin rakata da fajar da sallar asuba kan ciwon idanu da karatu ba sai arba'in da ɗaya wani zaka a wannan ya kawai a zaka da zaka a haka ta ce wannan ne ta fi biya ta a wannan zamanin nasu bari mu da aka sani mutane da matsalar gida kuma kowa ya zo ba mutane ba wajen da ya nuna ne ta وذلك قد جرب مرارا hakika mun jarraba ya amince wa kara da wata da yi godiya ya zama da wasu da ta kudu sai mu ce wannan ba shi idan za a yi hadarin nan ne a yi da kyakkyawar da من الوجيه والأرض هي ومن jama'a duk wanda ya karanci fatiha arba'in da ɗaya da tsarin tsarkata da wajen da ana da ciwon haƙori da ɗaya da layi da ala da ɗaya da ala zai Wannan kana mazakuri wannan fatiha arba'in da ɗaya da maka ambata da idan kana almari ko wani bakon da wani zo mu da mutunci saboda albarkar da Allah ya ba Idan Allah ya ba ta za mu zama dauci ko kai wani babban da dawo yadda zai yi mutum bai amince da zuwa sai da ce yi kenan in ya ga zai mutum ban baya idan ya baka baya kiran da za ka to ba sai a wani da ke kiran sai ka ji da Allah ya kiran da ba ta za ta tafi da dawo kai ta yi mutum Allah ta tafi da wannan ina gani a ce da za ka tura mata a ce ya sa kawai da yasa dai to a ya in Allah ya yarda to shi da ne ya dawo lafiya wanda sani ya wani ba da kuma girkawa da babiya yana daga keɓe-keɓen babiya man kara hamiya da wani ne wasu ne da marmari jama'a duk wanda ya karanci fatiha ɗari da ashirin da ɗaya zafiri ba ko kuma ƙayyade wanda an sa masa bari ko an kwa sai da ba ya ce wani ya zama da Allah ba ta mana kare da biyar ne. wannan rufari da rafi ya ayyar da rafi sai da rufi fati a da yi da ayyar da yan kana da abubuwa ko mari sun ga ni ne suka kai da yi da yan to da yau da ina da mai tuk tuk tuk sun goma suka kai da ya bi su ne ba to da kuma da ya daga da ke kai shi abu da ya da ana wannan shi ne sirri ne na duk da fa

kake nema ka nema masa haka ake yi nema kan gani babban kudi ke fa'ida da fa'ida da ilmu yabbaru bi ilmillahi ta'ala sai ma da wani ce wa kada jarraba min kana muqayyida wanda aka fara masa irin wannan malam da yawa alaƙar cikin babbar da kai malam kun yana da imamun ne وكان يستخدم في الوضع ركولا فبدا الى بس نجاه بإذن الله تعالى البركة ومن تواجد ما روي عنه على الصالحين yana daga kere-keren abin da aka wato a shayin salihan ina hura da mawara a yadda hu alama wikin waje jama'a duk wanda wani ciwon da ne ya hannun da yake ciwon وقرأ فاتحة سبع مرات يقرأ فاتحة وقال سيدي اللهم أذهب عني سوء ما أدري وبعده بدعوة نبيك محمد مبارك على الوكيل الأمين إلا يمن وانا عذاب الرب طبعا يعني شباب الفاتحة وأنا لما يرضى وقد جرى ذلك wannan ta ma mun yarda shi wa sa ya inganta mun samu ne daga littafin fatawar masjid wannan kawai ya ne fata da kairat kuma akwai keɓe-keɓen fasiya dangane da buɗe-buɗe na alkhairi wanda ya ta arzaki da yalwar arziki har yanzu yau mal'ari mutum zai dinga dubawa ranar lahari a ranar da ita sai ka duba sun sha da jaridi a sabon wata na sabon sai yau da yaushe yi wannan da yi a da wani a sabon wata kuma ta to idan lahadin sabon wata sai wani ya kara ta yi sai ka karanci fatiha ma albatin malaki da da jini da saba ina mazafi sai ka yi kafa saba'in ranar lahadi wa yau da litinin da ranar litinin sittina sai ka yi sittin ka rage goma wa yau da suna tsari ranar talata kamsin da kai hamsin ka rage goma wa yau da ba a ranar laraba arba'in da marra sun kai arba'in

وهذا الكلام هذا هو كلام الفاتحة في سبعة أيام والذي الفاتحة كم هذا الأحمد أول فقط من شهر هذا والإمام والذي ليس أذان من شرك ما لدينا لإجازة من علماء الهند لما لم في مدينة المنورة أو مدينة المنورة وبدأ a wani shehi ya gaya mana halin cewa ya ana kare shehi ai da shi makare ta aina shehi kadai da inda ba mutane wani da wanda zai nuna da wuri almajirai ne yawa wanda min abinatu mutalibat jinsi jinsi na almajirai wani ɗan shehu da amu kulle yau amma shehu kullum ne ba almajirai abinci domin fitara da hannun gwargwadon yadda zai ishe su wani malami ne wani shehu ne almajirai da suka je kusa ba su da arziki kuma yi malamin baya sana kafin kai su ba almajiran baya sana amma kuma sai ya ce ya ce da wannan sirrin yake da malam shi malam to alhamdulillah Allah ba da idan kuna so ku tsara almajirai da yawa kullum a saba'in ranar lahadi kai saba'in wa'azin muke yi وقال في النهاية يا على شر النهاية شر الهداية وروي عن رجل بن مسعود رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليه يا سوى ان لا ايه ركعت الجماعه لا اشهد مرسلناها duk wanda ya sallaci wannan fiye da cikin dare aula ala ko rana wa ba a bi kullu ko da raka fatiha daya wa suratul nuzul wai da sha'ar mutum ne sai ya bi kullu raka'a ne wai sai mutum ne sallam ثم يبتدي بعد التشهد من الركعتين الأخيرتين فيجي يتسلم فيجي يوم تجربه الشهر من اليد ولا يتسلم وسيسلم ويبلغ كما يتسلم قول تلوين ترى تسلم ويبلغ تسلم تفرد في كتاب الصلاة وعارف القدوس شهد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبع آية مرات بالجوع ثم يقول جل الله إني أخذت فيما معاشر الكل من عاشقة ومن جعله به كتابك وبإذنك الأعظم وجهك الأعلى ومن وبالملك تامة أنت إلى هذه إذا ثم يسأل هذه السر لأنه خالف ثم يقول عبده فأنا ذلك والسميع يتكلم يمين وشمالا لا مذهب فإن ذلك يعرف كل يوم أن النبي الله قال عليه الصلاة والسلام من لعن على ما صنعه فإن سند الواعي لأن هذا أول الذنوب أن أدوات المتجاوز من إخوة ba a wacce sai bayi da min gilafin fasi ya fi da gilafin fasi ana ba a rikula bayi sha'ar ma na abin ce da ƙara sun ce mantarwa ma'ana gilafin fasi ya ce jama'a duk wanda ya dawama da kan da fasiya lokacin sahur lokacin sahur ina yawa arba kila arba'in da daya وفتح الله عليه الرزق على به وسع به وسع اموره اتى به سوت وسع الامر من غير تعب ما عدد هذا ولا مشقة ما عدد أن ترى بإذن الله تعالى فلا وتيار ولا تتواصل القرآن فهذه تجارة ما تمنع من قواعد الفاتحة ذلك من يقرأ الفاتحة man arada fata wa kullu khairi jama'a duk wanda yake son Allah ya bude masa kowane irin alkhairi aw ta wa kullu sharri ko yake so Allah ya ije masa dukkanin sharri bi irabin fatiha da karatun fatiha kawai ya kara'a ya karatu fatiha da ayatul hurufi na gwargwadon harfansa أو بأشهر مرتدين قري فاتئة يوصل شهر قري وتجده وقري يجي أهل المدينة قري يجي أهل المدينة الأول مرة قري فاتئة في ثلاثة أيام قرآن أو ثلاثة أيام قرآن أو ثلاثة أيام قرآن فلا يصير المراد المراد بليس بشرط لشرط أن يقرأها مع الوجود ومدين يقرأ ذلك على الأولى متوجها إلى النفس يبقى الأولى وألا يفصل بين الكلام في كلام الدنيا kada ya raba tsakanin karatun na da zancen duniya ijma'a ila adadin mazkur al-arab illa cika adadin da muka fara to kuma wa inda kada ka wani idan kuma an ba shi ba ثلاثة أيام وقال أربعة وستة أيام وقال بير أربعة أيام وقال أربعة ما أقول مسألة هذه والإيانة الرياء أو كل يوم تمضي لك على ما أقول إن شاء الله إليه وأعمل بيوم كاسم إليه هذا شيء من الوزن وأول شيء من هذا تظهر الأسرار ثم لا تبين إليه جاء في النار إلى كراوتها تشبه الوسائل nufusan balantana ma da nake juma'a ta bayan juma'a auren ma ko auren juma'a auren tsarikuwa ko a kuma juma'a lakin ya zo fitowa a wani abin da Allah ya nuna masa ya nufi ko ya yi wa kansa a fili al-isharu nasi da ƙirƙirta mutane wai da la'ana da ke sallallahu ya yi ce da shugaba biyu a sanaya kawo ta cikin haram kasiran yawa wani duk shafa'atu ya sa rai da ceton sayyidina rasulullahi yin rusulun manalin ne saboda rayuwa da abin nemansa wani kasa da rawa da kansa ya zallaci ta biyar iya wakati ya alkacinta na tare da nahudu الرابع للتزكية وجهة الذهاب للتزكية دائما أدومين ما دام فيها ممكن من استمرار وجهة البقول للتزكية لا يرجع فيها بقول لمن كذلك إذا تقوى أمر وجاوي وإذا ذهبت القلوب ثم يزال أهل يوم لا ترى في سبعة أيام على مقومه bai ya tafiyar ya yi a buɗe sani a sati na gaba idan ta su abu ne sauƙin sauƙi ne kafin juma'a to kuma da aka gasa yayin da suke yana saurarawa kaza wanda ya zo mana daga akara da fatiha fa'ida da fa'ida jibar kafin fatiha man kama da juma'a jama'a duk wanda yake da koyon shi wani ne ko hanyoyi sun ba zai jawo da haka to kara da baki a mutum ya karanci baki shi ne ya ji yayin da kawai ne wannan mutum ya fi ka tofa hanyarka wannan za a yi ma wannan ka sha da fuskar babban da wani suke ka kamar da a wannan kuma ne ba za ka ji ma kuɗi ba da a wannan ne ba za ka ji kafin ba shi wa ana arziki ya fi lada ba yawwa a wannan wani aure da kake yi ko yi ba ko yi ba to an da ba ta ba ta da ba ba ne ke yi ba wani da ba'al al shi ma wani na ya ce da ko ga addu'a da ya da zai الفتاة في تداول الفاتحة ذا في خصوصية سلوك الفاتحة وفي جميع المنافع للناس أعرف الفاتحة أخاف يعني أعمل أمخالها سوسي شارو كان الشاشة إذا كان سلوك أنا الفاتحة في الإسلام جماعة الفاتحة في الإسلام تبلغ الأسقام tana wadatar mutum da wasasa wani anan da rabe wanda abin da aka yi da duk damar samun lafiya fihi ya a lokacin da ake yin gada wa kada wa da zalika al-akhbar as-sayyi'a la ra'aytu da kafin sun zo mana wal akhbar as-sayyi'a da alisiwa bayyana da bayyana al-aqam yana wadatar da masara وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لا رأي لا تجد عنه أنه قال ما زمنا أن أكسر قبل الكتاب شمار لكل ذلك ولك أن تدور شيء قال بعض العلماء شر ما لم يفسر مكة وفاجأة الكتاب جماعة أمة يوم جماعة الكتاب بإله أقوياء نذير كان قرية وضعها عظمات kuma ya wanke ta da ruwa shari'a ta zo da masu mara lafiya ya sha shababin tsawo da ala ala ta wata da shi an da mutu da yari da ne wata yin da wani wanda yake mata ciwo talata na ranar da uku idan an ce ga wani ce lafiya to yadda ake masa sai ka nemi samun kwarya a cikin kwaryar za a rufe maciyar kafa daya kuma sai a zuba ruwa ka ya sha ya yi jikin da kowane irin niyyar Allah ta bari lafiya wa tura ana Allahu ashirika shafi.

وغسل الوليد يا وجهه من لا يوجه الكفر أوبد بإذن الله بإذن الله ألا بذلك ذلك فإذا شرب من هذا الماء إلا وهي الله من به قلبه إلى الله والنفوس يتكلم فيها أو شكا فوق أو وجع فوق إلى تكشير الزوجية أو تكلم فوق زوجية إلى يوم البيت فقد بإذن الله إذا على إذنه وقال أمره أعوذ به يعطي من الركبة تأشير الفتيان إلى إيش؟ يا قام الأمر ورقع kuma sun yi ce maka ai ni fadi wanda ba ni da ne ko in kira wani ka ciwo to sai ka ce nemo sabon ƙwarya in ya ya ka nemo gwanar rubutu wanda ya iya rubuta ba ƙwarya har da mata aka mata a kada a rai ko kwana biyu ko uku ya raya cikin zuciyar Allah ne da wasu ya ji wannan ko yawwa to wannan shi ake yi sai Allah ya ta Allah ya ba ni lafiya fadda za ka kanka da mutu wani ahara idan mutum ya rubuta fatiha da alamanci wani da ahara to ma'aiki bi ma'il wani yadda ma ma'il wani ya yi وشهد ذلك الغني سيادة شاهد وارتقاء ذلك الفيه والتقاء التي لا يعلم شيء والتقاء عن شيء يجرمه إياه سبعة أيام مقارنة ذلك فلن ولا يجاري الناس به ولا عملكما به كاد أمره ومن شما دزعنا أقول لك المتاشر وإذا كتبت في ذلك إذا كنت من المتفاعل أحسن قولة نبي قد تكتب ومعرفة في وجه بلغة الزمن ما يروج وتكتب ينقل عليه أقول الذي يدعو أن يكون هناك bara yanzu nan ne ciwon kwallon zai warke walau ya auku wannan ciwon kwallon ba zai ƙara dawa ba idan an ce mutum ya kwallon zai ne ciwo to ji abin da ba zai a kwallon a nemi mai a ɗan ɗaga a ciki ko mai da yake ko wani irin wani yaro to da man za a wanke da mutum ko a wanke da ruwa sai a samu kwallon wajen matsala bayan ciwon kwallon ya dawo zai ƙara dawa ba wani za ka kanta in kirari idan an rubuta a cikin kwalba wa halittu aka shafe jimurin da mai yantar da kayan mai dafi wa kula fatiha aka karanta fatiha a wannan ba saba iya karɓi da ba a bani da duhu ya ɗauki wannan ba idan an da hali daga lokacin da za a yi yin bukatar da inda wuri wuri ne yanzu ko fuska ne ke damu sai Allah ne wannan ne ko bayan ne ko jinin da ake iya a abu sanar ko na kawa, ko ba ciwon baya ya bi ne in dai an shafi mutum da wani zaman dama ba shi a za'a rubuta a ƙwarya gaba ɗaya shi da nan za ka rubuta shi da zafar ko da ma'uwanni ko da azuki ya nemi mai a ɗan wannan man da ya ɗan wanke wannan rubutun ba a sha ba a tuba masa ba ta da sun ciwon baya ne a sha ba baya ne kowane irin hanya ne ne kuma kai wani Allah ya bada ne wa qala ya ayat ba ta yi da ba ta shi ba ta ba ta ne la ma la yu ka Allah ba ta yi ki da shi ko ta haka da mu shi ala da yawa ya kai sannan ma ce mana da fata yi wa ta hadi ala fasaha yaro tafi wuri da da yaro ne Ana ko da koyi karatu an rugila irin da ka rugila shi gida shi ne zaman cutar a rubuta ba ce a gaba daya suna da su idan an wanke mutum a gidan wasu ne a shayi da ya da za a rubuta a gidan kan a rubuta fatiha gaba daya a rubuta da wasu ke da a zuwa da wani da ke zama da kyau iyalan ne ne ko haka zuwa ma ya musa ya nasa ɗaya wa kawai da mai ɗaukar wakil sun za su girma ne wa kuma sannan a rubuta ƙwaro kai da wuka ne wa wanka da girma da sannan kuma wa kare shi ne ne abdullahi ajiyar kitabu shi ma da zuwa ga sirari mutane da kuma ba ba haka haka ne mana abin shafi ruwa a kwana da kuma ƙwaro an taɓa da namu da iya kai wa kullu shi har zuwa ga dole ruwa da kuma ƙara ta ake na tsari kila shi kuma zuwa ga gida ya fi tsari kila to wanda za a rubuta a gidan kan a ba ya wani nisa to ya mu zai samu barista ya mu daga dukkan da su wa ba da nasu da yawan guda to haka to dai iya da shi ne wanda zai yi daidai da abin da za a gaya mutane